a yayin taro da manema labarai yau laraba gamayar kungiyoyin sun yaba da yadda zaben ya gudana babu tarzoma a sassan jihar kano da kuma yadda galibin masu zaɓe suka bi doka da oda amma sun yi tsokaci dangane da wasu al'amura da suka lura da su kuma a cewarsu suke bukatar kulawar gaggawa gabanin zaben gwamnoni da na 'yan majalisun dokoki na jihohi da zai wakana kasa da makonni biyu masu zuwa. Daga farko ma shi kansa ma'aikatan zaɓe da aka ɗauka na wucin gadi wanda aka yi musu horo na kwana uku abin bakin ciki yaran nan sun je don su duba sunayensu saboda washe gari safarin za iska an canza sunayensu da wasu wannan ya kawo tsaiko a wurare dama da masu idan suka je sun ga cewa da yawa ma'aikatan na wucin gadi ba san ma yadda za su amfani da kadida ba ah, akwai rashin rashin kai kayan aiki da wuri da rashin zuwa ma'aikata da wuri a mafi akasarin wasu wurare da muka duba sannan su kansu 'yan siyasa din in ka duba irin yadda suka tafi da harkokinsu a lokacin zaɓe ga ana taron mutane a hanya ana kokari a canza musu ra'ayi zaka ga ana kuskus wanda muna zargin kaman ana sayar da ƙuri ana dan ba da abin hasafi nan a zaba makamanta sannan zaka ga yadda ake ta samun ku eh, kuce a wuraren zaɓe tsakanin 'yan siyasu da sauran makamantansu sanin ɓangaren tsaro ƙananan hukumi musamman na waje har na cikin birnin akwai guraren da babu wadatattun jami'an tsaro akwai guraren da yake an yi fitar da su a matsayin flash point wato wurare masu haɗari ya kamata a ce an samu wadatattun jami'an tsaro a guraren kuma ba don komai ba wajen zaɓe na gaba da za a yi kun zaɓe ne wanda yake da mahimmanci a jihar Kano da 'yan Kano. Kwamarar Mustapha Muhammad kenan shugaban kwamitin kula da aikace-aikacen gamayar kungiyoyin kishin al'umma da ci gaban na Kano. Ajiya Halima Ben Umar da ke zaman sakatariyar kwamitin ta fayyace shawarwarin da kungiyoyin suka fitar a rahoton su domin ɗaukar matakan gyara. Muna kira da gaggawa da INEC lallai ta duba waɗannan wanda suka wannan aiki ta fito da ainihin list ɗin nan na farko da take da shi wanda wannan duk wanda aka yi masa training yana cikin wannan a bincika a fito a tabbatar cewa zaɓe na gaba an yi amfani da ƙwararru wanda aka yi musu wannan bita. Na biyu shi da ne wato yin jefa ƙuri'a asirce su kansu waɗanda suke aikin INEC ɗin ba gurin zama. kamar yawanci inda muka je muka yi a durkushe suke in ban da waɗanda suka yi a cikin makarantun firamare su ne za ka ga suke da gurin zama to kaga ka'idojin da INEC ta shimfiɗa wannan steps din wato ka'idojin nan guda bakwai idan ba a fara da wuri ba duk waɗannan ka'idojin ba za a bi su ba tunda ya kamata a ce jami'ai sun riga mutane zuwa suna tsaye kana zuwa ka mika katinka na zaɓe a ga wani akwati kake a nuna maka inda ka tafi kwamishinan 'yan sanda ya fito ya gadi akwai inda muka je muka gama ya kaka kakama waɗansu mutane wanda gaskiya yanda ya fito da wannan sabon salon Allah ya sa ya ci gaba haka dangane da bambancin da ke tsakanin zaben shugaban kasa na 'yan majalisar dokokin Najeriya na shekara ta 2015 da kuma wanda ya wakana a bana ƙungiyoyin kishin al'ummar na Kano na cewa. Ɗaya daga ce abin da muka an shine nasarorin da aka samu a 2015 zaɓe a wannan zaben ya kamata a ce an ɗora amma sai muka ga an samu dan koma baya wanda da a samu wannan nasara a ɓangaren kayan aiki da bangaren raba ma'aikata tsaro amma bangaren zaman lafiya da bangaren tsaro da abu wannan kuma ya fi na 2015 kwamarar mustapha muhammad kenan daga gamayar kungiyoyin kishin al'umma da ci gaban demokradiyya na kano mahmud ibrahim kwali muryar amurka daga kano nigeria